al'amarin ita kanta allura polio din da ake faɗa wasu su ce polio ce ake yadawa da sauransu to anan eh, wato al'amari ne na ma'aikatan lafiya ya kamata mu buɗe ido mu buɗe kunnuwa mu fahimci maganar ta idan da kunnan basira tun farko sanda aka fara duk wani rigakafi shi ainihin rigakafi ba wani magani bane daban ake amfani da shi ya kasu kashi biyu ko dai ita kanta cutar a kwaya cutar da take kawo ciwon a yi amfani da ita gundarinta a yi rigakafin da ita ko kuma abin da take fitarwa wanda zai cutar da mutum din abin da take fitarwa da wanda zai cutar da mutum sai amfani da shi shi wannan abin ai amfani da shi ai rigakafin da shi sanda al'amarin rigakafi ya fara tasowa tun tun tun tun can farko misali ciwon agana wani likita a wancan lokacin sai ya lura da matan da suke tatsar eh, nonon shanu suke ma'amala da shanu a ko da yaushe ba sa kamuwa da ciwon da ya shafi sauran jama'a gaba daya ya fara tunanin me ya kawo haka sai ya gano cewa a'a ciwon su ma dabbobi suna da irin nasu aganar mutane suna da irin tasu yan uwan juna ne in wanda ya kamu da wannan ciwon na ko na dabba to ba zai samu na mutumin ba wanda ya na mutanen ko ba zai samu da na dabba ba su waɗannan da suke tatsan wannan mu'amala da dabbobin sukan kamu da irin wannan ciwon na dabba wanda shi ko baiwa mutum illa baiwa mutum illa kwata-kwata tunda dama na dabba ne shi to amma saboda kuma yan uwa ne da na mutanen shi kuma na mutumin in ya zo bai samun guri saboda na dabbar ya riga kafawa so sai zama kamar rigakafi ne su suka samu daga dabbobin to wannan likita daga nan ya fara tunanin ya za a yi to in haka ne a samu wannan cututtuka na dabbobi a yi kokari a ba mutane dan ya kare su da kamuwa da ta mutanen da haka tafiya ta tafiya sai aka gano cewa to ai ba ma sai an yi amfani da dabba ba shi kanshi na mutumin ana iya ɗauko shi a cire dafin nashi da ke jikin shi wanda yake kawo illa a cire dafin a yi amfani da gundarin cutan a saka mai lafiya bayan cutar da Allah ya halitta jikin mutum wanda su ne suke kokari su gano ciwon ko da yaushe da sun gane wannan ciwon wanda aka cutar mara illa da aka saka jikin mutum wanda aka cire dafin aka saka jikin mutum in suka gane ta sai su shirya kansu yadda da sun sake samun ta in mai illa ta zo siffar su iri ɗaya ne komai nasu iri ɗaya ne wannan garkuwa ta riga ta gane wannan kwaya cuta duk sanda ta shigo ba ta ma da wani tasiri za ta iya yi wannan garkuwa za ta yi maganin ta ba ta bata lokaci ba so wannan shine dabarar da aka yi wasu cututtukan akan yi amfani da gundarin ciwon kwayan cutar a cire dafin da ke jikin shi in aka cire dufin sai a zuba mutane in aka zuba mutane shi jikin nasu sai ya yi kokari sai ya gane wannan ciwon to da ciwon ya zo mai illa kuma dama jiki ya riga ya gane shi kwayan cuta kwayan soja na jiki an riga an shirya su sun fahimci abin da ciwon ya zo insha Allah nan da na za su yi maganin shi wannan shine dubara da ake da ita yanzu haka kamar yadda na faɗa akwai waɗanda gunda kwayan cutar ne ake amfani da su waɗanda aka cire dafin su ake amfani da su a yara rigakafi akwai kuma wanda dafin ne ake amfani da shi ita kwayar cutar polio eh, maganin ciwon polio yana ɗaya daga cikin waɗanda kwayan cutar ne aka cire dafin su ba kashe su aka yi ba an cire dafin su da ba su da illa sai a yi amfani da su sai su riga shiga jikin yaro kafin waccan mai illa din kuma ta ta sami yaro in wannan mara illa ta riga waccan shiga jikin yaro jikin yaro zai kokari wannan kwayan soja su tashi tsaye su fahimci abin ko a nan gurin sai sun yi gumurzu ko wannan mararin dafin da aka sa su kansu sai sun yi gumurzu gumurzu shine za ga cewa yaron yakan zo da zazzabi wani lokacin da an zo likita aka ce ai an ma yaro OPB kuma gashi an zo yana da zazzabi ita uwa tana can ta damu mu kuma nan ta bangaren mu muna farin ciki saboda wannan kwayan ƴaƴan soja nashi suna ta sun yi kokari sun dage kenan sun fahimci wannan ciwo to da ciwon ya zo mara eh, wanda ke da illa in Allah da nan take ba wani bata lokaci za su gama da shi